Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa babbar magana wai ɗan sanda ya ga gawar soja. wani ɗan sanda ya koka tare da neman agajin mahukunta bisa yadda wani jami'in kwastan ya ƙwace masa matar aure kalaman tutsu da bankaɗa da jarumi adam zango ya yi ya kuma aike ta kafafen sadarwa na ci gaba da jawo martani daga al'umma sai dai masana na cewar dama ciwon damuwa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ɗabi'a ce ta taurarin fina-finai a duniya wanda kuma da yawansu damuwar ce ke musu sanadin shekawa barzau Daurin watanni shida da kotu ta yi wa ɗan daudin nan bobriski ya jawo fallasa ga wasu manya da aka hango suna yin watsitsi ga naira lamarin da ke alamta yiwuwar yin ram da su. Kaɗan kenan daga cikin kunshin inda ranka na wannan lokaci sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka. Da fatan an yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana. Duniyar social media yau ta wayi gari da cece ce kan wani faifan bidiyo da jarumi Adam A. Zango ya saki, wanda ya karaɗe shafukan sada zumunta. Wannan faifan bidiyo na Adam Zango, jarumin da ya sharafi a shekarun baya, kuma daga bisani tauraruwarsa ta tasan madisashewa. Ya fito cikin ɓacin rai yana bayyana irin butulci da abokan aikinsa suka yi masa a wannan masana'anta ta Kannywood. Adan Zango wanda mawaƙi ne kuma jarumi ya bayyana irin hidima da ya yi wa abokan aikin nasa zamanin ana yayinsa. Sai dai ya ce yanzu sun juya masa baya lokacin da yake buƙatar tallafinsu. Don haka ya tur da yadda ake zaman 'yan murna a wannan masana'anta ta Kannywood. Duk wanda na kira yanzu ka gaya masa cewa in bai manta in ya manta ni ban manta Fati Nijar, Nazifa Asnanik, Zainab Raga, Zainab Indomi, Umar Bikshu, alijita ado gwanja umar m sharif sadiq sani sadiq isa feroz khan husaini danko jarumai ko irin su fatin sai na auri zango malika samira yar karama amina soya da shakuwa kai waɗannan mutanen duk fa suna da rai amma haka suke shiru kuma haka suke tunanin su expecting cewa wai zan ci gaba da kallon su a mutanen a mutane na masoyana <laughs> ba zai taɓa yiwa ba cewa wasu daga 'yan kane ɗin su ma sun yi martani kan wannan harbatta mati na Adan Zango. Amma dai maganar na ci gaba da jawo mabambantan ra'ayoyi a wannan duniya ta social media. Alal misali, jarumi kuma mawaƙi Al'isa Jita ya saki nasa fefan bidiyon kan wannan batu na kukan Adan Zango. Inda yake cewar haƙiƙa sun yi zaman mutunci da Adamu kuma an yi cuɗannin cuɗe ka kuma za su iyakar ƙoƙari wajen shawo kan matsalar da Adamin ke ciki. Ka manta abubuwan da aka yi a baya. Kamanta manta mutane za su ce wallahi ba ka iyawa in za ka yi wa ɗan adam abu casa'in da tara na arziki ranar da kai kuskure so ɗaya zai je zage ka ina maka fatan alkhairi ina kuma mai baka hakuri, ina sanya allah ya sanya zuciyarka duk damuwa da ake ciki allah ya yi kuma mun yi kuskure ɗan adam ajizi ne wallahi hankalinmu bai kai tunaninmu ko mu ce bari ko wani abu yake faruwa ba bari mu fito mu kare kamar ma san me yake faruwa kowa cikinmu ba zama muke ba To shin wani irin kallo masana ke yi wa wannan batu? Farfesa Abdalla Uba Adamu masani ne mai bibiyar harkokin Kannywood ya ce haƙiƙa Adam Zango ya taso cikin karsashi kuma tauraruwarsa na haskawa sai dai daga bisani ya game da kusufi. A ko'ina mutane suka taru masu basira da fasaha aka ba Allah ya ba wani daga cikinsu ɗaukaka fiye da shauran. to fa dole ya samu hasada da kyashi daga wajen abokan aikinsa eh, abin damuwa ne kwarai da gaske a ce yau ka ta taimaka mutane kuma sun juya maka baya kai lokacin da kake bukatar taimakon su to amma magana ta gaskiya kan da dama ta gaji wannan amma kuma ba ita kaɗai ba <clears throat> masana'antu na makaɗa na mawaƙa na marubuta da kuma mutane da suke eh, harkar kamar a ce eh, wasannin wasan kwallo ko dai kuma wasannin ko kuma fashin duk su ma ana samun ire-iren waɗannan abubuwan ran da aka ce tauraruwa ka ta riga ta yi ƙasa to fa kenan kowa sai ya bujire muka yi banza da kai sai dai Allah ya taimake ka kuma tauraro ta ka ta sake dagowa sannan kuma sai ga ana ragobin shi kuwa farfesa malin fashi. masanin zamantakewar ɗan adam a jami'ar bayar da ke kano cewa ya dama can yi su taurari a haka suke karewa galiban ƙarshen su sai kaga daga ciwon damuwa sai ta'ammali da miyagun ƙwayoyi domin nishaɗantar da mutane da suke yi su ba sa iya nishaɗantuwa. Whitney Houston ta samu matsala ta drugs da depression ita ma Michael Jackson ya samu matsala na drugs da depression duka manya-manyan celebrities na duniya haka rayuwarsu take bayan ma Adam Zango wasu ma za su biyo sahu dama wani al'ada ce tasu suna farantawa amma su suna cikin bakin ciki kalaman shi wannan bawan Allah kalamai ne da suke auna damuwa depression depression saboda me saboda kalubale na rayuwa da yake fuskanta a halin yanzu. Farfesa Sallau Malumfashi kenan masanin zamantakewar ɗan Adam a jami'ar bayan da ke Kano. To a yanda Adam Zango yake fama da kusufin tauraruwarsa shi ma wani ɗan sanda ga alama tasa tauraruwar ta soyayya ta shiga kusufi domin kuwa kokawa ya yi bisa yadda wani jami'in kwastan ya guda masa ƙarfi da kafasiti ya ƙwace masa mata Wani ɗan sanda mai suna sifeto sani rabiu da ke aiki a rundunar 'yan sandan jihar jigawa ya bayyana cewar girma girma ya tusar bako ya ƙulla soyayya katitir da bazawararsa fiddausi kuma soyayyar ta yi ƙarfi har ta kai an zo gabar zawaitu iyaha aka ɗaura musu aure amarya ta tare shi kuwa ya shiga da kaza suka fara zaman aure ya ce da fari dai tafiyar kamar gaske ana tafiya ana soyewa amma kwatsam sai ya ga amarya ta fara nunkufurci a ƙarshe dai sai ya gano ashe ta fara waya da wani jami'in kwastan. mai suna abubakar jibrin daga bisani ne fa zama ya ƙi daɗi a tsakaninsa da wannan mata har ma ya ce ya je kamfanin waya an ba shi jadawalin yadda wannan jami'i na kwastan ke yawan bugawa matar tasa waya suna tattaunawa wannan ya sa su ya motsa har ta kai an fara zaman doya da manja tsakaninsa da amarya wannan ɗan sanda ya ce babban abin da ke ba shi mamaki shine yadda aka yi masa fafa lolo lokacin da yake mararin kamuwa da shauƙin magana ɗisin soyayya ashe shi a fankan fayau yake domin jami'in kwastan daga tinkan island ya zo ya baza capacity yana neman kwace masa amarya ya ce abin mamaki kawai sai ya ji matar tasa ta kai shi gaban kotu tana neman a sauwaƙe mata a kulki kuma ba tare da an ba shi sammaci ba sai kawai ji ya yi alƙali ya sake ta har ma kuma ta yi idda ta ɗaura aure da wani daban don haka yake bibiya don ganin an bi masa haƙƙinsa bisa wannan kwace da aka yi masa To duk wani ƙoƙari na ji daga bakin shi Abubakar Jibrin Kwastan da amarya bakya laifi laififin abin ya ci tira amma za mu ci gaba da bibiya tunda shi ya ce ba zai haƙura ba kuma ya ce ya ɗaukaka ƙara kotun ɗaukaka ƙara ta wakabce fiddausin ta hana ta sabon aure amma duk da haka ta rigaya ta ɗaura auren ta hamma ta rigaya ta tare ba mamaki ma an samu ƙaruwa. Shi kuwa matashin nan da tauraruwarsa ke haskawa a siyasar ƙaramar hukumar Tarauni da ma jihar Kano Honorable Sadiq Ado Ahmad shugaba ya ja hankalin matasa da su zama masu yi wa iyaye biyayya da yin riko da sana'o'i domin samun tsira nan duniya da gobe kiyama yana mai cewar za su gaba da tsayawa tsayin daka wajen tallafawa rayuwar matasan Saddik shugaba na wannan jawabi ne yayin liyafar barka da sallah da ya shirya karamar hukumar tasa ta tarauni. sai muka ga mun yi amfani da wannan damar mu kira 'yan uwanmu mu yi wa juna barka sannan mu sada zumunci sannan kuma su ganmu mu gansu mu tattauna yadda zai zama haɗin kan da zumuncinmu ya ƙara ƙaruwa domin kawo ci gaban wannan jam'iyya tamu da kuma wannan ƙaramar hukuma tamu mai albarka lalle haƙiƙa haɗuwa da kuma jawo waɗanda suke daga ƙasa na jam'iyya yana jawowa su tabbatar da cewar ba mu mai da su ka banban ɗaki ba sai da bukata za mu je wurin su. Shi ma nasa bangaren Suleiman Yanuwa Hogan shugaban jam'iyyar NNPP na Tarauni ya ce ba za su mance da irin ɗawainiyar da Sadiq Ado Ahmad ke yi da matasa ba kuma ta ga wannan liyafar ma alama ce ta nuna kauna ga al'ummar yankinsa. Dama shi Sadiq Adu Ahmad jajirtacce ne kowa ya riga ya san irin yanayin takunsa na siyasa da kuma irin mu'amalarsa da mutane. Tunda dai aka riga aka yi bayan sallah Allah inu na mana muka kammala azumin watan Ramadan magana ta gaskiya shine mutum na farko wanda ya gayyata irin wannan domin haɗa kan 'yan jam'iyya a haɗu da juna a godewa Allah a yi wa mutane fatan alkhairi kuma a ci abinci a ƙara godewa Ubangiji. To wannan kenan. Masu sauraro shirin inda ran ga kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Yanzu kuwa sai batun ɗaurin butar malam da kotu ta yi wa ɗan daudin nan da ya sauya fasalin halittarsa daga namiji zuwa mace wato bobriski, bayan samun sa da laifin yin liƙi da naira wato ya je gidan biki ya ringa liƙa kuɗi lamarin da hukumar efcc ke cewa a yi laifi ne babba da ya saba da doka ta kuma gurfanar da shi a gaban kuliya aka kuma yi masa hukuncin ɗaurin watanni shida gidan kaso ba tare da zaɓin tara ba to amma abin dubawa anan shine ashe dama yin liƙi da naira laifi ne da ka iya kai mutum kurkuku sarmadan ba tare da zaɓin tara ba za mu nazarci wannan batu da maji daga bakin masana. Daga babbar kotun shari'ar musulunci ta sha wuci kuwa an bayar da belin 'yan daudin nan da ake zargi sun faro ofishin hizba a Bacirawa. wakilin Maminu Abdu Baka noma yana da cikakken bayanin. Tun da fara dai an gurfanar da Aminu Sani da Awal Tasu da kuma Awal Haruna bisa kun tume-tume wato haɗin baki domin aikata laifi da barna da kuma tada hayaniya laifin da suka musanta. Lawansu kuma ya roƙi kotu ta ba da belinsu kotu kuma ta sanya yau domin yin nazari. Kotun kuma ƙarshen jagorancin mai shara Muhammad Sani ta sanya yau domin faɗar ra'ayinta. A zaman kotu na yau ta sanya su a hannun beli bisa sharɗin idan aka samu rikici za a kare belin nasu kuma ba za su kawo tsaiko wajen shari'ar ba. Idan aka samu akasi suka gudu wanda ya karɓi su zai biya kowane mutum ɗaya naira dubu ɗari biyu. kuma zai biya kuɗin kayan da suka lalata idan ta tabbata. Mai belin nasu zai zama ɗan uwa ba aboki ba. Idan ta tabbata sun aikata wannan laifi za su biya kuɗin kayan da suka lalata. Kotun kuma ta sanya ranar ashirin da ashirin da ɗaya ga watan biyar don fara sauraron shaidu. ana dai zargin su da far ofishin hizba da ke unguwar bacirawa bayan da aka hana su yin wasan bori a cikin dare to dama ai gwanin na iya shi ne a rana gwanin ban iya bai na inuwa abinsa su kuwa mutanen nan da suka mallaki filayen gina shaguna a kusa da unguwar sharaɗa federal housing sun koka sai da suka ce kiri-kiri ana ƙoƙarin yi musu yankan baya ta hanyar amfani da wasu gurɓatattun ma'aikata ana ƙoƙarin yi musu ture kaza kwashe kwai waɗannan mutane sun ce sun bi duk wata ƙa'ida ta mallakar waɗannan filaye amma ƙememe ana neman yi musu garin nan don haka suka rubuta takardar ƙorafi domin aikawa ga dukkanin hukumomin da abin ya shafa da nufin dai shigowa a yi wa tufkar hanci da zimmar kaucewa ɓarkewar rikici sani abdullahi mai kusa guda ne daga jagororin masu waɗannan filaye ya ce sun mallaki filayen tun da daɗewa amma rana tsaka ana neman yi musu walawala. mun ta yunkuri yadda za a isa ba da dama tun da kowa ya mallaki wuri a bi ka'ida ta gwamnati kudaden da ya kamata a biya gwamnati da ka'idoji a bi a ba kowa dama a gina abinsa hakan mu bai cimma ruwa ba ƙarshe aka zo ake nema a yi wata karfa karfa shi mai garin mai garin kano wanda ya sauka ila muka samu labari shi yake da sha'awar gunga abin da yake so a gun yana so ya mallaki gaba ɗaya shi kadai tun daga minista har duk wanda ya dace isa ne a kasa suna da court order na abin da ake faruwa kuma sun turo lawyer su kotu ya zo an tabbatar da zuwansa da shawaran su kuma muna da acknowledgement abin da letters da suka karbi wa'annan abin da aka tura musu cewa sun karba so saboda haka wannan wasu ne dai still wa'ancan da suke da da suke da sha'awar mallakar gurin da su ne da su suke shirya wannan karkashiya suke ganin za su yi amfani da wannan dama ko dama dama da suke da ita tunda yanzu in Kano ba ta hannun su ai suna da dama a gwamnatin tarayya watakila za su iya hauwa ta sama su abin da suke so su yi bukatu su ta biya wanda in dai muna da rai da lafiya da kuma taimakon Allah tunda Allah shine ke goyon bayan wanda yake da gaskiya wannan abu ba zai faru ba insha Allah. To nan gaba kaɗan za mu sake bibiyar hukumar lura da gidaje da ma gwamnatin tarayya don jin yadda ake neman haihuwa a ragaya. To kafin mai sallama ga takardar neman taimako ta wani jariri da aka haife shi da lalurar idanu har ta kai an yi masa aikin warin ido guda ɗaya yanzu kuma ana neman cikon naira dubu ɗari da ashirin da shida domin yi wa ɗaya idanun aiki danginsa sun ce ba su da hali da ƙyar suka biya kuɗin aikin na fari da haka suke roƙon bayan Allah a taimaka. sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Khadija Abdullahi wacce ita ma ke fama da lalura har ta kai mahukuntan asibitin kashi na Dala na neman naira dubu ɗari takwas da casa'in da uku domin yi mata aiki ta ce ba ta da hali da haka suke roƙon ku bayan Allah a taimaka a ceci rayuwarsu da fatan bayan Allah za ku taimaka haka ita ma baiwar Allah nan da ke kawo taimakon naira dubu biyar kowane wata wannan watan ma saƙonta ya shigo ubangiji ya miki sakayya da gidan aljanna ya albarkaci zira'aiki. haka ita ma ma'aikaciyar asibitin asiya bayaran nan da ke kawo tallafi kowane wata ita ma wannan watan ta aiko kuma sakonki ya shigo ubangiji ya miki sakayya da gidan aljanna ya albarkaci zira'arku ya karo arziki mara yankewa a gidanku duka duka kuma da wannan na shirin ya zo karshe a madadin dukkanin abokan aiki yusuf bala abdullahi aminu abdu baka noma da zainab aminu bakuri Abdurrahman Hamisu na Madina da tallafin Abdurrahman Ado Baba suka sarrafa na'ura don sada da ku. Samira Sa'ad Zakirai ta jagoranci shirin. Nasir Salisu Zango da na gabatar nake muku sallama bis salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.